House of Basic Course, Unit 3. Yamma. Barka da yamma. Barka da yamma. Barka ka dai. Barka ka Yau. Yau. Sanyi. sanyi sauƙi sauƙi da sauƙi da sauƙi yau sanyi da sauƙi yau sanyi da sauƙi e e ba ba laifi laifi ba laifi ba laifi i ba laifi i ba laifi ina ne ina ne office office jakada jakada ofishin jakada ofishin jakada jakadan amurka Jakadan Amerika Ina ne ofishin jakadan Amerika? Ina ne ofishin jakadan Amerika? Gabas Gabas Yamma Yamma yana gabas yana gabas kasuwa kasuwa yana gabas da kasuwa yana gabas da kasuwa nisa nisa da nisa da nisa daga daga nan nan da nisa daga nan da nisa daga nan a'a a'a kusa kusa a'a kusa ne a'a kusa ne gode gode na gode na gode damu damu kada ka damu kada ka damu grammatical drill grammatical drill 3-1 Continents: ta Ta taba tafi tara tare taro to tukuna fita ma'aikata manta mata mutum wata zato ka kama katako kira ko'ina koyo kuɗi akwati ciki haka hankali makaranta takalmi ƙa ƙwallo ƙarya ƙarshe ƙalau saƙo sauƙi wataƙila ba babba bakwai baya biyu ba buntu ɓoye karɓa leɓe da dabba dawo dare doki ɗa ɗaya ɗa kafaɗa kaɗai ga gani gida daga riga fa fita fara tafi dafa ha har harba hula taho sa sabo sauka su gabas nisa tsa tsufa tsoro tsuntsu za zo zato zauna yanzu ca ce ciwo itace abinci ja jakada sha shi shirya ofishin yaushe a a'a ma'aikata ya ina ko ina na'am ra ruwa rena wuri iri ra murna arba'in tara ya bar shi biyar la labari lafiya kullum madalla ra la before other consonants ƙarfe sarki budurwa anguriya garwa kalwa alfadari algaita alƙalami albashi ma manta mutum mu mata na nema ni nan idan wa wata nawa yau kyau ya yaya yawo iyali kai sai single and double consonants aljana aljanna aljani aljannu daba dabba ya sani ya sanni and unit 3